wata kungiyar ba da shawara kan yada sahihan labaru a cikin al'umma wato Community Information Technology and Development a turance ta ce jita-jita ne makamashin rura fitina a cikin al'umma da yake magana kan faɗin makiyaya da manoma shugaban kungiyar Zakar Ya'u ya ce watsi da labaran jita-jita zai taimaka wajen samun zaman lafiya don a yanar gizo wasu kan aika sakonni ko hotunan ƙarya don ta da fitina. In ka yanar gizo-gizo za ka tarar ana yada jita-jita wanda kuma ba gaskiya ba ne ba ko kuma a je a ɗauko hotuna aka yi rigima a wasu ƙasashen ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige ko kuma rigiman ma da aka yi wanda batta da alaƙa da abin da ake fama da shi a wannan lokaci sai a zo a bar su to waɗannan idan an baza su wanda bai sani ba zai ɗauka ya yi amfani da shi mai tabbar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru ko kuma a nan ne abin ya faru saboda haka sai ka ga mutane suna ce to za su ɗauko fansa amma dai a kullum abin da muke yi wa mutane gargaɗi shi ne ya kamata kada su ɗauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba. Tsohon shugaban kungiyar Miyatti Allah na Abuja Dodo Oroji ya amince da wannan nazarin. Bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane, a je a ɗauko hoto daga wata ƙasa, a kawo a ce ga mutanen da aka kashe. Sannan su mutanen nan duk wanda ka kashe mata ko ka kashe mai ko ka sace mai dukiyar shi to zai yaƙe ka kowane irin mutum ne. bafulatani bai ɗaukar shanu su kai jefa cikin gona saboda ya san ciwon dukiya sai dai kaddara don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko na abu na kama shi don ya san cewa in ya kiwon gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi kuma babu dalilin mu riga ɗauka hukunci ga hannuwan mu. mutum daban yake da abinci mutum daban yake da dabba idan ka je ka kashe min shanu sai in kai ka kotu in nemo wannan shanun nawa da ka kashe Hakanan shi ma shugaban kungiyar ƙananan kabilu na Kaduna ta Kudu, Mr. Mark Amani, ya goyi bayan kaucewa yaɗa jita-jita. Kuma ko da ma kafafen watsa labarai irin na waya, kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafi daga Z ne, daga MTN ne, wane ne, wane ne, to su yi maza-maza su yi detectin wane ne ya tura. Idan ko basa ba da bayanai makamanci haka, to gaskiyar magana kamfanonin su na ƙarya ne. Na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace kamfani tana da information na kowane waya duk inda ma ka tura idan ana son a kama kowane ne za a same shi. Ba ga fitina ta kai tsaye da makamai wasu na amfani da alkalami da harshe wajen kunna wuta ko da kuwa ba za a ga ashana a fili ba. Nasiru Adamu Yali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.